Masu mu barkan ku da kasance kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Barkan ku da sake shigowa wannan tasha mu, tashar da take ta kokari gurin kawo muku sahihan rahotanni dangane da wannan zaɓe wanda ke gudana a halin yanzu ko kuma ce yadda ake ci gaba da irga ƙuri'u. Har yanzu dai wasu guraren ana nan ana ci gaba da kada ƙuri'a saboda matsatsalu wanda suka faru a jiya. to masu mu kusan dai za ku iya ganin cewa dukkanin zaɓuka da ake yi fa za mu iya cewa jam'iyyar nnpp ko kuma lp ko kuma jam'iyyar pdp sune suke ta yunƙuro, sai dai fa a yanzu za mu iya cewa hakan yana ƙoƙari ya sauya zani domin dai ko shakka babu jam'iyyar apc dai ta ƙara yunkurowa da za mu ce fa ta ci gaba da bada mamaki duk da dai har yanzu ta kwarata ta watakan jam'iyyar pdp ita ma tana nan tana ci gaba da bada wuta haka zalika ita ma jam'iyyar nan ta labour party tana nan fa tana ƙara ɗunguran mutane to a yanzu dai masu tsaron mu sai ku ƙara gyara zaman ku domin ci gaba da kawo muku yanayin rahotannin wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu a halin yanzu dai ba mu garzaya mu tafi jihar ondo inda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc ya ta kawo ƙaramar hukumar akoko ta kudu maso yamma a jihar ta ondo inda jam'iyyar nan ta labour party ta samu ƙuri'a 920 haka zalika jam'iyyar apc ta samu ƙuri'u ashirin da kuma bakwai, sai kuma jam'iyyar nnpp ta sami ƙuri'a guda 28 a can sai kuma mai bin bayan ta jam'iyyar pdp ta sami ƙuri'u 5,376 to haka zalika dai kuma a jihar da ta ondo ɗin jam'iyyar apc a wani akwatin kuma ta ƙara samun ƙuri'u dubu goma da ɗari bakwai da sittin da biyar sai kuma jam'iyyar labour party ta kara samun ita ma ɗari bakwai da saba'in sai kuma jam'iyyar nnpp ta samu ƙuri'u bakwai a kazalika takwarata ta pdp ita kuma ta samu ƙuri'u dubu uku da goma sha shida haka zalika dai kuma a akure ta arewa har yanzu dai a cikin jihar ondo din ashwaju bola ahmad tinubu ya lallasa atiku abubakar da kuma peter obi a karamar hukumar tasu inda jam'iyyar ta apc ta samu ƙuri'u ɗaya har guda dubu goma sha hudu da 261 sai kuma jam'iyyar ta labour party ta samu ƙuri'u 2,945 sai nnpp ta samu 66 pdp kuma ta samu 4,633 Ta daga wannan kuma ba mu garzaya mu koma jihar Neja inda a nan ma muka samu rahoton cewa asuwa Jubola Ahmad Tinubu ne lashe zaɓe a ƙaramar hukumar Kantagora a jihar ta Neja. inda jam'iyyar ta apc ta samu ƙuri'u dubu ashirin da talatin da biyu labour party ta samu ƙuri'u dubu biyu da ɗari takwas da talatin da biyu nnpp ta samu ƙuri'a dubu uku da tamanin da ɗari takwas da arba'in da bakwai jam'iyyar nrm tana da arba'in da biyar pdp kuma tana da dubu goma sha hudu da ɗari biyu da arba'in da takwas prp tana da arba'in da ɗaya fdp tana da goma ypp tana da 78 zlp tana da 95 bp tana da tara app tana da 20 apn tana da 55 abga tana da 113 adp tana da 107 adc tana da 115 aac tana da sha bakwai sai jam'iyyar nan ta aa tana da arba'in da biyu sai kuma jam'iyya ta a tana da ashirin da tara ita ma haka zalika idan kuma muka garzo muka dawo jihar adamawa nan kuma za mu ce to tun daga nan fa abin ya fara sauya zani inda jam'iyyar labour party ta samu 4,524 apc karkata kaf ta samu guda 340 sai kuma jam'iyyar pdp ta samu 18,640 jam'iyyar nnpp kuma ta samu 31 jam'iyyar zlp ta samu 23 jam'iyyar nan ta adc ita kuma ta samu ɗaiɗai guda goma sha biyar da buga ƙara garzawa jihar osun kuma sai nan fa apc ta ƙara yunƙoro inda ta ƙara buga su da ƙasa inda za mu ce apc ta samu dubu ashirin da da da bakwai hudu saba'in hudu jam'iyyar labour party ta samu dubu biyu da da da tara talatin bakwai jam'iyyar nnpp kuma ta samu hamsin. sai kuma jam'iyyar pdp ta samu dubu goma sha tara da tamanin da biyar haka zalika idan muka tattaro daga nan gudun muka dawo jihar ikiti kuma mun ƙara samun ƙananan hukumomi guda goma wanda jam'iyyar apc fa ta yi mamaya a wannan guri da farko dai a ƙaramar hukumar oye apc ta samu dubu goma sha hudu da ɗari hudu da saba'in da biyu labour party ta samu ɗari shida da arba'in da uku nnpp tana da dubu tana da ashirin nrm kuma tana da goma sha uku sai kuma jam'iyyar pdp tana da dubu bakwai da ɗari da arba'in da uku haka zalika a ƙaramar hukumar ile jemere a jihar ekitin dai apc ta samu dubu hudu da ɗari biyar da casa'in da tara labour party tana da casa'in da bakwai nnpp kuma tana da ƙuri'u uku kacal sai pdp tana da dubu biyu da ɗari shida da sittin da biyu haka zalika a karamar hukumar efun alaye apc tana da dubu biyar da ɗari takwas da saba'in da uku inda jam'iyyar nan ta labour party tana da ɗari da ashirin da biyar NNPP kuma tana da uku sai pdp tana da dubu biyu da ɗari biyar da ashirin da ɗaya a karamar hukumar gaboyin apc ta samu dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da sittin da tara labour party tana da ɗari biyu da arba'in da biyar nnpp tana da goma sha ɗaya PDP tana da dubu hudu da dari da saba'in da takwas. Haka zalika a ƙaramar hukumar Ijero, APC tana da dubu goma sha biyu da dari shida da ashirin da takwas. Labour Party kuma tana da dari uku da saba'in da uku. Jam'iyyar NNPP tana da shida. Jam'iyyar PDP kuma tana da dubu biyar da dari bakwai da talatin da ɗaya. A ƙaramar hukumar Ikere,

apc ta samu dubu goma sha hudu da ɗari biyu da sittin da biyar lp ta samu ɗari biyar da arba'in da hudu NNPP kuma ta samu 24 PDP kuma ta samu 5,516 to masu haramu mu kaɗan dai daga cikin yadda abubuwan suka ci gaba da kasancewa kenan sai ku ƙara biyo mu domin ci gaba da kawo muku dukkanin yadda ake tata taɓarza da kuma wasu abubuwa a halin yanzu za mu iya cewa tabbas ta sauya zani domin fa apc ta ƙara yunkurowa ita ma kuma tana ci gaba da daddake pdp da nnpp da kuma labour party da dai a wasu jihohin kuma za mu iya cewa pdp ita ma ta samu mafi rinjaye amma fa mafi rinjayen da apc take samu yana fa ninka na pdp fatan mu dai ubangiji allah subhanahu wataala ya mana zaɓi na gari amin masu mu sai ku ci gaba da kasancewa da mu zuwa anjima kaɗan kuma allah ya da